A wani rahoto da ta fitar asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ce yara mata miliyan 370 ke fuskantar cin zarafi ko kuma fyaɗe kafin su cika shekaru 18 da haihuwa. Rahoton ya bayyana cewa ɗaya cikin takwas na yara mata a duniya ke fuskantar haɗarin cin zarafi da fyaɗe, sai kuma mata ɗaya cikin biyar ne ke fuskantar irin wannan barazana ta hanyar kafofin sada zumunta na zamani wanda jimillar ya kai miliyan 650. Rahoton na UNICEF ya kara da cewa adadin cin zarafin yara mata na ci gaba da faɗaɗa a sassan duniya inda yara mata miliyan 79 wanda ya yi daidai da kaso 22 cikin 100 ke fuskantar cin zarafi a ƙasashen afirka da ke kudancin sahara kafin cikar su shekaru 18 sai kuma kasashen da ke gabashi da kuma gabas maso kudancin asiya wanda suke da kaso takwas cikin ɗari da adadin su ya kai na yara mata miliyan saba'in da biyar ne ke fuskantar cin zarafin yara mata miliyan saba'in da uku a tsakiyar asiya da kuma kudancin ta ke fuskantar irin wannan cin zarafi kafin cikar su shekaru sha takwas da haihuwa inda kasan ya kai tara cikin ɗari tarayyar turai da kuma arewacin amurka na da kaso sha hudu cikin ɗari da adadin su ya kai miliyan sittin da takwas takwas na yara mata da ke fuskantar irin wannan kalubali a cewar UNICEF. Yara mata miliyan arba'in da biyar ne da ke Latin Amurka da Caribbean, sai kuma yara mata miliyan ashirin da tara a arewacin Afirka da yammacin Asiya, da kuma yara mata miliyan shida a yankin Oceania, inda suke da kaso sha takwas sha biyar da kuma kaso talatin da hudu cikin ɗari na yara mata da ke fuskantar cin zarafi da kuma fyaɗe. Fatima Usman ɗaya ce daga cikin iyaye wanda 'yanta ta taɓa fuskantar irin wannan cin zarafi a Najeriya. Gaskiya ni yarinya ta ba a taɓe mata ba sai wannan ne karo na farko amma lokacin da aka yi mata ɗin kam na ji babu daɗi sosai sosai wallahi na ji zuciyata ta yi kunci sosai sosai saboda ban ji daɗi ba kuma har a yanzu ko abinci na sa a baki na ina tana abin raina baya yi man daɗi tunda ko a yanzu yarinyar nan kafarta wallahi wallahi da hannunta sai kin gani ba su dawo daidai ba ta zama kamar masaka a hakan har yanzu asibiti muke zuwa Dr. Hauwa Babura ɗaya ce daga cikin mata masu fafutukar kare 'yancin yara mata a duniya ta kuma jaddada ƙididdigar rahoton da UNICEF ta fitar. A gaskiya wannan cin zarafi da ake yi wa mata da yara ƙanana ba shakka ya yi yawa a duniya. Kuma kama wanda fyaɗe in an kama shi da laifin fyaɗe tabbas hukunta shi taimakon jama'a ne. Kyale shi da yafiya da jama'a suke yi. to kamar su suna raka shi ne ya ci gaba da yin fyaɗe saboda kuma kyale sun da ake yi shine yake sawa suke ci gaba. A hirarsa da muryar Amurka, Isa Sanusi wanda shine babban daraktan kungiyar Amnesty International a Najeriya ya ce yara mata na fuskantar yawaitar fyaɗe da cin zarafi a yankunan da ke fuskantar tashe-tashen hankula a Najeriya. Uh, Idan ka duba za ka ga kowane ɓangaren Najeriya ana samun rikice-rikice iri-iri da rikicin Boko Haram ga rikicin 'yan fashin daji. ga dai rikici iri-iri to yawanci waɗanda wannan rikici ya fi shafa su ne mata don haka muke mai da hankali akan cewar ya kamata a basu kulawa a tabbatar da cewa an duba matsalolin da suke ciki musamman ma a yankunan da ake fama da tashin hankali. Masana dai na ganin ɗaukar matakai masu tsauri ne hanyar da za ta kawo ƙarshen cin zarafin yara a duniya. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.